wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ɗaya ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan januwari a ɗaya nawa abuwan ɗaya ga watan june a shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin wato sharhin akida a tahawiyya na ne al'imam abu ja'afar ahmad bin muhammad bin salama al'azadi a tahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 321 wanda sannan kuma wanda al'allama nasiru denin albani ya yi wa sharhi da kuma ta'alikat yau za mu tashi shafi na nawa shafi na saba'in da shida nama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wala nunzilu ahadan minhum janna wato ba ma saukar da ɗaya daga cikinsu ɗaya daga cikin musulmi ba ma saukar da shi aljanna wala narin ko wuta an gane ne wato mu ahalin sunna masu bin akida na salafiya ba ma saukar da wani mutum a cikin aljanna ko kuma wuta idan ya zamanto mutum yana aikata aiki mai kyau ga zahiri sai wannan bawan Allah da yake aikata aiki mai kyau sai Allah ya ɗauki ransa sai aka tambaye mu to bawan Allah fa kowa ya san wani baya wasa da sallah kowa ya san wani yana yawan kiyaye dokokin Allah kowa ya san wani yana yawan nisantar haramun to kuma gashi yanzu ya rasu shin zan iya rantsuwa cewa wannan bawan Allah dan aljanna ne ko kuma ba zan iya rantsuwa cewa dan aljanna bane ko kuma mutum ne wanda ya shahara da sabon Allah wato bai aikata aikin shirka ba sai dai yana aikata ayyuka na sabon Allah irin su zinace-zinace irin su luwadi irin su ƙarya irin su cin haram da abin da ya kama da wannan to wannan bawan Allah ya shahara da wannan mutane suna kyamun mu'amala da shi saboda biyagun halayensa to shin idan aka tambaye ka wannan bawan Allah mai miyagun ayyuka ya rasu menene sakamakon shi mai zaka ci a matsayin ka na mutumin da ya riski sunna yadda ya kamata to shi ne imamu tahawi ya bamu amsa wanda wannan amsa shine abin da ya kamata mu ahalin sunna mu ringa furtawa idan aka tambaye mu cewa wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nar ba ma saukar da ɗaya daga cikin su aljanna ko wuta kuna ne ko sai dai mu ce me idan mutumin kirki ne ga zahiri za mu yi aiki da zahirin abin da ya bayyana gare mu sai mu ce wane muna mai kyakkyawan zaton cewa dan aljanna ne wane muna mai fatan alkhairi saboda me saboda ya gudanar da wasu ayyuka na alkhairi masu kyawu idan ko ya zama to mutum ne mai yawan fasikanci mai yawan zalunci eh, mai yawan kaza mai yawan kaza idan ya rasu sai dai mu wane gaskiya ya aikata ta'addanci da yawa muna jiya mai tsoron in yi mutu zai shiga wuta idan wani ya ce ai wane kawai dole ma ya shiga wuta ne suka ce subhanallah wannan haƙƙi ne na Allah Allah shi kaɗai yake da irin wannan haƙƙi din ba mu da iko mu yanke hukunci ga wani mutum shin yana raye ne ko ya mutu mu ce lallai wane dan aljanna ne Lallai wane dan wutare ba mu da wannan iko sai dai idan ya mutu kafiri idan ya mutu kafiri muka tabbatar ya riga ya mutu kafiri to a nan wajen za mu iya cewa lallai mu rantse wane dan wutare wane kafiri ne shi wane ba zai shiga aljanna ba kuma ne wannan aƙida fa yana da kayan muhimmanci a matsayin ka na ɗalibin sunna ka san shi yana daga cikin abin da ke bambanta ahalu sunna daga yan bid'a kamar wancan karatun da muka yi satin da ya wuce shi ma na nuna cewa yana da gayar muhimmanci cewa mu san cewa dan mutum yana sabon Allah ko yana fasikanci wato wannan bayan hana abu mutum sallah sai dai idan akwai masallatai da dama wanda akwai limamai mutanen kirki masu mutunci to malamai sun kyamaci a yi sallah a bayan wannan limami wanda yake fasiki ina matan gane wannan malamai sun kyamaci a yi sallah a bayan limami da yake fasiki ko da bai yi rinda ba amma in ya zama to babu wani limami sai shi shi ne limamin juma'a shi ne limamin idi shi ne limamin kamsalwat ya halatta mutum ya ƙi yin sallar juma'a ko sallar idi ko sallar kamsalwat da sunan cewa ai wannan limami yana aikata fasikanci ai wannan limami yana shan taba ai wannan limami yana wasa da mata ko abin da ya kama da wannan abin da ya aikata babu kyau kuma wannan abun ba siffa ba ne na limami amma kuma malamai zirga sun sanya ka'ida man so har salatu hu li nafsihi so har li an gane wannan ko sannan kuma dadin dadawa idan mutum ya ƙi yin sallah a bayan shi ya koma yana sallah shi kadai sallar juma'a shi kadai sallar idi shi kadai shi ma ya zama dan bid'a an gane Yau shi ma wannan kin bin sallar ya koma yana warewa shi kadai ya yin sallah shi ma ya zama dan bid'a haka nan ko da liman yana aikata bid'a ne amma bid'a nan gairu mukaffira to sai mutum ya bin shi ya koma yana sallah shi kadai baya sallar jami'i shi ma ya zama dan bid'a shi ma wannan mutumin to kazalika duk mutumin da ya buɗe baki dan ya ga wani mutum yana aikata aikin alkhairi ce mishi dan aljanna ko ya ga wani mutum yana aikata ya ce mai dan wuta alhali wannan mutumin da kace ma dan aljanna ko dan wuta musulmi ne musulmi ne mutumin kirki kace mai dan aljanna musulmi mai sabon Allah kace mai dan wuta to wannan kuskure ne baya halatta نعم الشرح شري إلا العشرة المبشرين dai الألامة ناصر زي البانيتي سيدي متاني قوما نن وإن دا أكي متى البشر الجنة gane manzan Allah shi da kansa ya ayyana mutane goma ya ce ‘yan aljanna ne to a nan wajen ko da ka rantsi cewa lallai wa'annan mutane goma ‘yan aljanna ne babu kafara a kanka kayi daidai an gane ana kiran wannan ashahada shahada bil ayn akwai ashahada shahada bil wasf akwai mutum yayi shaida ga wani mutum da sifa yace duk wanda ya imani yi aiki mai kyau dan aljanna ne shi kaga wannan ka faɗi sifa ne ba wai ka yanke hukunci bane ba ka ayyana wani mutum bane duk wanda ya imani ya yi aiki mai kyau dan aljanna ne duk mutumin da ya gina masallaci fi sabilillah dan aljanna ne wannan ka faɗa ne a dunkule baka ayyana sunan kowa ba wannan shine ash-shahada bil wasfi ko kuma man qutila fi sabilillah fa huwa shahid duk wanda ya mutu fi sabilillah ya yi shahada misali kaman mutane sun mutu a wajen yaki aka ce ma sun mutu ne wajen kariya ga addinin musulunci sun ce to duk wanda ya mutu wajen kariya ga addinin musulunci ya zama shahidi amma kuma idan aka ce ma rama kalla. musa ne ya je yana yaƙi yana kariya da musulunci sai ya mutu mai hukuncin wannan musa me za ka ce eh suka ce allahu alam wannan musa da ya rasu yana kariya ga musulunci allah shi ya fi kowa sanin sakamakon sa me yasa muka faɗa haka saboda Musa nan da yake yaƙi ba mu san zuciyarsa ba shin yaƙin da ya yi din nan Ya yi da fi sabilillah ko ya yi yaƙi ne don kabilanci ko ya yi yaƙi ne don ainihin ya nuna shi jarumi ne ko ya yi yaƙi ne don kare kaza Don kare kaza to ba mu sani ba wannan al'amari yana cikin duhu al'amarin yana cikin gaibi baya halatta mu kutsa cikin gaibi na Allah subhanahu wata'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace wa'anda suke sammai da waɗanda suke tsatsai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan mutumin da ya mutu yana aikata ayyukan alkhairi ko wannan mutumin da ya mutu yana ainihin ya mutu a fagen fama wato wannan mutumin za mu ce muna mai kyakkyawan zato ne amma ba ma iya ayyana wani mutum mu ce wani dan aljanna ne sai waɗannan mutane goma waɗanda aka yi ma albishir da aljanna abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna aliyu fil janna talha fil janna zubairu fil janna sa'ad fil janna wai na dai mutane goma an gano wannan ko manzon Allah shi ya ayyana su ya ce suna cikin aljanna shin har sun shiga aljanna din eh har sun shiga aljanna din ko za su shiga nan gaba dan lokacin da manzan Allah ya faɗi maganar suna fara yi duka su gaba ɗaya lokacin suna madina amma annabi ce suna cikin aljanna madina ne aljannan ana nufin za su shiga aljanna nan gaba itibaru ma ya kunu an gano wannan kamar yadda manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama har ya shiga ko zai shiga zai shiga innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya akulu na zai buɗo ne gimnara lalle wa'annan da suke cin dukiyoyin marayu da zalunci kawai suna cin wuta ne shin suna cin wuta ne yanzu wana nufin nan gaba ne za su ci wutan eh baro ma ya kunu an gano wannan ko to sai dai mutane goma nan da bawa wa abdullahi ibn salam sai kuma abdullahi ibn salam radiyallahu an an gano wannan ko da waninsu akwai wasu wanda manzan Allah ya ambata za su ga aljanna irin su Bilal manzan Allah ya masa albishi da aljanna ya gaya masa cewa ya ji sautin shi a cikin aljanna akwai Hassan da Husaini wanda manzo sallallahu alaihi wasallam kira su sayyida shababi ahlil janna shugabannin samarin yan aljanna akwai Fatima wanda manzan Allah ya kira ta sayyidatu nisa'i ahlil janna akwai wannan bakar matar mai farfadiya wanda manzan Allah ya masa albishi da aljanna akwai ukasha bin minsan wanda manzan Allah ya yi masa albishi da aljanna amin ga dai suna da yawa akwai sahabbai da dama wani malami ya ware littafi musamman a kansu ya tattaro mutane wajen talatin da biyar wanda manzan Allah ya ayyana sunan ya ce yan aljanna ne ku irin wayannan kai tsaye kawai zaka ce dan aljanna ne mutum na'am fa inna nashhadu lahum bil janna lalle mu za mu yi musu shaida da aljanna ala shahadati rasul sallallahu alaihi wasallam akan shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك حقيقة مولفي ابن أولا مولفي شيني إمام الطهاوي يا بينا دوانا الله يمزل a cikin fakara na 95 ومن ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم daga cikin batan ba'ad al-kuttab al-yawm wasu sashen marubuta yau din nan daga cikin bata na wasu sashen marubuta a yau da kuma jahilcin wasu marubuta a yau ramzuhum li abdullah ibn salam sukan su da abdullah ibn salam sai su dinga sukan abdullah ibn salam wannan bawan Allah wanda manzon Allah ya yi masa albishir da aljanna an gane asalin shi ba yahude ne musulunta to saboda kasancewa ba yahude ne sai ainihin kabilanci sai ya motsa sai ga larabawa suna kushe wannan sahabu manzan Allah ne ba Abdullahi bin Salam sahabu manzan Allah ne kuma babban sahabi asalin shi babban malamin Yahudawa ne ya zo ya musulunta to sai ka ga wasu marubuta da katira sun zo suna rubutu suna ainihin shagube suna kushe abdullahi bin salam wa iyaz billah na'am yahudiyyati suna kushe shi da yahudanci shi cewa ai abdullahi bin salam ba yahude ne kuma ai ba yahude da wuya imanin shi ya zama tabbatacce to irin wannan magana yana da hadari sai ga wani ya ce ma wallahi musuluncin ba yahude akwai alamar tambaya kan shi ko da ba yahudu ya nuna ma shi musulmi ne yana kalmar shahada wallahi musulunci shi akwai alamar tambaya yadda za ka ga wasu daga cikinmu suna kushe wata kabila sun ce ai kabila kaza a najeriya ko da mutum ya ce maka allah ɗaya ne wallahi akwai alamar tambaya musulunci shi babu tabbas wannan magana kukure ne a ka'idar musulunci duk wanda ya nuna maka musulunci kuma kaga ya kyautata addininsa kai masa kyakkyawan zato an gane in ka zo ka nuna kabilan ka ne kadai in suka yi imani imanin su yake na gaskiya kai kuskure an gane duk mutumin da ya riƙe addini sawa'un ba yahude ne ko ba nasare ko ma menene ya zo ya musulunta sawa'un kabilan ka ne ko ba kabilan ka bane kai masa kyakkyawan fata ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan ya ku da kai imani in kuna yaƙi fi sabilillah ku yi bincike kar ku zo ku kashe wanda babu ruwan shi wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku ce ga mutumin da ya jefa muku musulunci ko ya jefa muku sallama kada ku ce masa lasta mu'minin ku ce ai irin ku ba a yarda da musuluncin ku an gane ko da yana sallah kullum yana azumi kullum musulunci shi akwai alamar tambaya wannan magana bai dace ya fito a bakin basalafe ba ba wanda ya fahimci addini in ya ga mutum ya rike sunna yana aiki da sunna shin kabilansa ne ko ba kabilansa bane shin fatan shi ne ko ba fatan shi bane kawai ya dauke shi a matsayin mutumin kirki ne da zahiri misali to amma sai ga larabawa abin mamaki wasu marubuta sai ga shi suna yin gamsu suna suka ga abdullahi bin salam wai ai ba yahude ne kafin ya musulunta sai su rinka san ishara sai su ce to ai abdullahi bin salam duk da cewa sahabin annabi ne amma fa ba yahudi ne suna dan yin wannan dan su nuna fa musulunci shi akwai alamar tambaya an gano wannan ko kamar nasiru biyu albani ta ce gaskiya malamin hadisi ne amma bature ne ana so a nuna ma cewa ba musuluncin shi akwai alamar tambaya tun da bature ne kuma ji wannan ko shi ne malam ke dan ishara zuwa gare shi ga duk mutumin da ya fahimci musulunci na'am ma shahadatin nabi wa sallam lahu bil janna duk da cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi masa shaida da aljanna annabi ya masa shaida da aljanna amma wayannan marubuta kusan kamar suna so su ce ba su yarda da shaidar da manzo Allah ya masa da aljanna ba an wannan hadisai sun zo ingantattu to irin wayannan marubuta su ne wanda za ka wannan hadisi ba za mu yi aiki da shi ba saboda khabaru ahad ne wannan hadisi abdullahi bin salam duk da cewa hadisi ya zo cikin bukari ko hadisi ya zo cikin muslim cewa abdullahi bin salam musulmi ne shi to gaskiya akwai alamar tambaya wannan hadisi kamar ahadi to irin wa'annan mutane su ne suke wasa da hadisi ya saba ra'ayinsu in hadisi kuma ya dace da ra'ayinsu ko da hadisi maudu'i ne suna kama hujja da shi an gane wannan ko na'am kama fi sahih al-bukhari kamar yadda yazo cikin sahih al-bukhari manzo Allah ya ce masa shi dan aljanna ne Abdullah bin Salam an ce ba taba ganin mutumin da yake yawo a doran kasa ba manzo Allah ya ce mai dan aljanna kirkiri ya nuna shi kamar Abdullah bin Salam na'am walaysa shi'ri ayu ayu farqin baina man kana yahudiyan fa aslama yace ya kai can ilimi na wani bambanci yake tsakanin mutumin da ya kasance ba yahuda ya musulunta wa bayna man kana wataniyan wa aslama da ko tsakanin wanda ya kasance mai bautan gunki musulunta mai nasiru dai albani yake nufi a nan wajen wanda ya kasance ba yahudi ya musulunta da wanda ya kasance mai bautan gunki musulunta su larabawa asalin su mai suke yi suka musulunta asalin larabawa suna bautan gunki ne suka musulunta shi ko ba yahudi ba asalin shi yana da littafin sama yana da attaura ya zai musulunta shin da mutumin da yake da littafin sama kuma ya yadda akwai Allah ba mai bautan gunki ba ne shi ya musulunta da wannan balarabe da yake bautan gunki ya musulunta wane ne ya fi daraja eh? idan mutum yana bayan da ya musulunta an ce annabi ya ce inda mutum ahalin kitab ne ya musulunta za a ba shi ladan wancan addinin nasu da ya fita sannan kuma a ba shi ladan musulunci yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna biha tamshuna bihi wa yaghfir lakum an gano wannan ko shi mutumin da yake ba abin nan balarabe mai bautan gunki ya musulunta ladan shi ɗaya ne kawai shi ba yahuda yana da ladan wancan addini da ya bari da kuma wancan littafi da ya karanta sannan kuma ya zo ya musulunta kuma an fahimci wannan ai shi ya sanya matan manzan Allah da suke ta ɗan gambu ga wannan ya sunanta safiya bintu huyen in ba na manta ba ko ba yahudi ya ce musulki ya aure ta in suna faɗa sai su ringa mata izgili cewa sabon musulunta ce ba yahudi ya ce ta wata ranka zo wajen annabi tana kuka mata annabi sun guma mata duka su larabawa ne shi ne sai manzo Allah ya ce ki ce mata ke kina da alaƙa da ainihin annabi isa dan maryam da yahaya da kuma zakariya duk nan gaba ɗaya annabawan suna da alaka su fuska kawo annabin su guda ɗaya an gane yayi shi ke ran da zarar sun yi magana sai alhamdulillah ni na da alaka da annabi Isa kuma waye na ku sai dai Abu Lahab <laughs> to shi kenan ta samu ita ta samu annabi ya bata formula da sun fara magana sai ta dan jefe su alhamdulillah tana da alaka da wasu annabawa ku kuma da wa kuke da alaka sai dai da su waye salafin ku manya-manya masu bautan gunki to shi da shi ma kamar albani shi ma kamar yana mai da martani ne a fakaice ya san shi kanshi ana ce mai bature duk gudunmu wanda ya ba musulunci a bature yake a wajen wasu an gane wannan ne har ma a najeriya nan an yi wa'azin ƙasa wata ƙungiya ta yi wa'azin ƙasa inda ta kira ta ce nasiru jane albani ba yahude ne za ku yadda ba yahude ya inganta muku hadisi za ku yadda ba yahude ya inganta muku hadisi to shi ba mai wannan magana asalin shi ba ma guje ne sai mu ce za ku yadda ba ma guje ya inganta muku hadisi kai ba? to menene ne laifin bature ba dai addini yake so kuma ya rike addini yanzu imamul bukhari kenan ba za ka yadda inganta muku hadisi ba imamul bukhari a balarabe ne bukhari sai ne Musulun ba da sauran manya manya malamai si ba wai ba a wajen nahawu manya akwai zamanin da umar dan khattab radiyallahu an zamanin da aka yi ruwan tabi'ai tabi'an nan gaba ɗaya ajamawa ne mabiyon an gani sai umar ya yi tambaya wa aka shugabantar waje kaza wane ne malami shugaba a waje kaza ke malam wani sai ce daga cikin larabawa ko daga cikin ajamawa ce daga cikin ajamawa gari kaza ba malam ne daga cikin larabawa ko daga cikin ajamawa ko cikin ajamawa gari umar ya ta tambayin garuruwa ajamawa sun mamaye ko ina irin su alhassan albasari an gane wannan ko duk ba larabawa ba ne sun mamaye ko ina shine sai umar ke cewa lalle wannan littafi Allah yana daga wasu mutane da wannan littafi kuma yana kaskantar da wasu mutane sai lokacin manya-manyan tabi'ai daga ana labari mafi yawan su ajamawa ne manya-manyan malaman hadisi da malaman luga mafi yawan su ajamawa ne an fahimci wannan ai to kaga irin wannan ba wai ana duba larabcin bane ko ajamancin ana duba yadda ka rike addini da yadda ka yi sakwa da shi kalas wanda ya rike addini muna tare da shi wanda ya yi sakwa da addini ba mu da shi an gane laula al-asabiyyatu al-qawmiyyatu al-jahiliyya yake wale ka shi iri. ya kai ta ilimi na ayyu farkin bayyana man kana Yahudiyan fa aslama menene bambanci tsakanin wanda yake ba yahude sai musulunta wa bayyana man kana wasaniyan wa aslama da tsakanin wanda ya kasance mai bautan gunki ya musulunta laula al-asabiyya al-qawmiyya al-jahiliyya da ba dan ta'assubanci na qawmiyya na jahiliyya ba da ba dan ta'assubanci na wariyar launin fata ta'assubanci na goyen bayan mutane na qawmiyya shi daga ce mutane na kawai su ne su ne masu daraja duk mutanen da ba nawa ba wulaƙantattu ne an gane irin kamar yadda yahudawa suke da wani abu ana kiran shi rasism rasism shi ne wato goyon wariyar launin fata duk wani mutumin da yake bakin fata ba mutum bane a wajensu mutumin da yake jar fata shi ne mutum akwai mutane irin wannan an gane ku to mutumin da yake da wariyar launin fata kamar yadda aka yi a south africa lokacin da turawa suka yi mulkin south africa an ware coci na musamman coci ne na turawa akwai coci na bakar fata idan kai bakin fata ne ka kai ziyara cocin turawa za a hukunta ka an ware gidan wanka na turawa gidan wanka na bakakin ah, fata to duk irin wannan gaba daya mummunan fahimta ne ga addini an gane yanzu a masallacin manzo Allah ga manzo Allah ga Bilal radiyallahu anhu Bilal bakin fata ne shiga shi nan amma kuma daga manzo Allah sai shi manzo Allah shine liman shine mai kiran sallah na duniya gaba ɗaya a lokacin nan ga irin su Usama bin Zaid shi ba balarabe bane ba balarabe bane shi misali amma kaga manzo Allah ya auren bai da Fatima bintu Qais ya aura mai ita kuma ta ta aure shi ta ga Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin al'amarin so ka wannan asabiya al'aubiya shine albani ke cewa abu ne wanda ya kamata yan salafiya su yaƙe shi kamar yadda za mu yaƙi mazhabanci haka za mu yaƙi ƙabilanci haka za mu yaƙi yan ƙasanci haka za mu yaƙi wariyar launin fata duk wani abu wanda yake da alaƙa da wariya wanda ma'auninsa ba addini ba ne dole mu yaƙe shi babban abin da zai ɗaukaka mu shine mu riƙe addini duk mutumin da ya riƙe addini kamar yadda Umar dan Khattab ke cewa na hannu kunna azalla qaumin fa azana Allah bil Islam wa mahama nadlubul izza bi ghairihi azallana Allah mu mun kasance mafi kaskantuwan mutane duk duniya ba wanda ya kai mu kaskanci mu larabawa muna cikin sahara cikin daji babu wanda ya san mu fa azzana Allah bil Islam sai Allah ya ɗaukaka mu da musulunci wa mahama na dalobul izza bi gairihi a zallan Allah duk sanda muka nemi daraja ba ta hanyar musulunci ba to Allah zai wulakanta mu an gano wannan ko na'am bala hunaka far sai kai akwai ma bambanci dan da yayi tambaya menene bambanci tsakanin mutumin da ya kasance ba yahuda ya musulunta da tsakanin wanda ya kasance mai bautan gunki ya musulunta laulal asabiyya al-qaumiyya al-jahiliyya da ba don ta'assubanci na ƙaumiyya na wariyar launin fata na mutane na kaza kaza na jahiliya ba to bai bambanci sai ce balgu na kafar kai akwai bambanci ma akwai bambanci faqad ja'a fi sahihayn qawluhu sallallahu alayhi wa sallam hakika ya zo cikin bukhari da muslim da muslim maganar manzo sallallahu alaihi wasallam salatun lahum ajruhum marratayn mutane uku suna da ladan su biyu فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه سي أنبتا daga cikin wani mutum daga cikin ahlul kitab yayi imani da annabinsa wa adraka an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kuma ya riski annabi misali a ce ba yahude yayi imani da annabi Musa sai kuma ya zo ya riski manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya imani da shi ya bi shi kuma ya ya shi ya fa hadha lahu ajran wannan yana da lada biyu in ji manzo sallallahu alaihi wasallam dunal wasani banda mai bautan gunki wato mana banda larabawa mafi yawan su suna bautan gunki ne daga bayan suka musulunta lada ɗaya kawai suke da shi sai ce dunal wasani idza aslama falahu ajrun wahid banda mai bautan gunki in ya musulunta yana da lada guda ɗaya to a fahimci wannan karatu da kyau da manzo Allah ke faɗa ba ma saukar da wani mutum daga cikinsu aljanna ko wuta sai dai wanda manzan Allah ya yi bayani an gano wani ko? to a nan wajen salaf magabatanmu Allah ya musu rahama salafin sale suna da maganganu wato kaman guda uku dangane da wato idan mutum ya mutu yana aikata alkhairi ko sharri an gane ko wato magana na farko suka ce ba a yin shaida ga wani da aljanna sai annabawa kawai akwai wannan magana wajen ba'adu salaf ba a shaida ga wani da aljanna sai annabawa duk wani mutumin da ya mutu duk kirkinsa ba za mu ce dan aljanna ba ne sai ya zama annabi wannan an ciranto shi daga Muhammad bin al hannafiya daga cikin salaf jika manzon Allah da Imamul auzai wa'annan malamai daga cikin salaf wannan shine fahimtar su muhammad bin hannafiya jika manzo Allah da kuma imam al-auza'i ba a shaida ga wani mutum sai dai annabawa kawai da aljanna sannan ra'ayi na biyu wato ana yin shaida da aljanna ga duk wani mumini wanda nassi ya zo a kan shi inda nassi ya zo an kira sunan shi kamar abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna aliyu filjanna da yadda aka ambaci alhassan wal hussein sayyida shababi ahalin janna ko kaga wa'annan an ambaci sunayensu nassan an gane wannan to wannan kowanne mumini wanda nassi ya zo kansa wato ana masa shaida da aljanna wannan shine maganan da yawa daga cikin malamai da kuma ahlul hadis shine aqida wanda yake kowanne inganci da kan wannan matsala sanan na uku ana yin shaida da aljanna ga wa'annan wanda manzon Allah ya kama sunayensu sannan kuma da mutanen da muminai suka yi musu shaida wato ko manzo Allah bai kama sunanka ba idan muminai suka yi maka shaida kai nan aljanna ne duk mutumin da mutanen kirki suka yabe shi suka ce wani da ya rasu mutumin kirki ne to shi ya zama dan aljanna ina fata gano wannan akwai masu wannan fahimta kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wuce da wata jana'iza ya wuce ga wata jana'iza fa asnau alaiha bi khair sai sahabbansa suka yi mata yabo da alkhairi fa qala sai annabi ya ce wajabat ta wajaba wa marra bi ukra sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wata wata gawar fa usni alaiha bi shar sai aka yi mata yabo na sharri aka ce kai wannan gawa tir da ita wannan gawa an huta da ita faƙada sai manzo Allah ya ce wajabat ta wajaba wafi ruwaya karrara wajaban talata marrat a wata ruwaya manzo Allah ya ce wajabat wajabat wajaban har uku sai Umar ya ce ya rasulullah ma wajabat ya rasulullah menene ma'anan wajabat sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haza asnaitum alayhi khairan wajaban lahu janna wa hadha aznaytum alayhi sharran wajaba lahu an wannan kun masa yabo na alkhairi sai aljanna ya wajaba gare shi wannan kun masa yabo na sharri sai wuta ya wajaba a gare shi antum shuhada'ul lahi fil ard ku ne shaidun Allah a doron kasa in kun yi wa mutum shaida cewa mutumin kirki ne ban lahu janna in kun bai shaida mutum banza ne wajaban lahu an gane wannan ko kaga wannan hadisi hadisi ne sahih akhrajahu al-bukhari wa muslim sanan da wani hadisi na nabi cewa tushe kuna an ta'alamu ahlal janna wato tushe kuna tushe kuna an ta'alamu ahlal janna min ahlil nar kun kusa ku ringa gane yan aljanna daga yan wuta kun kusa kalu ce ya bima ya rasulullah da me za mu gane yan aljanna ya rasulullah ala ce bin sana'il hasan wa bis sana'i sayyi da da kyakkyawan yabo da mummunan yabo an gane wannan ko kar sai manzo Allah ya bada labari da wannan ana iya gane yan aljanna da yan wuta to yanzu da wannan kenan mun ga wannan hadisi idan mun ga wata gawa ta rasu sai muka ga mutane suna mata yabo na alkhairi gaba daya za mu iya rantsewa yar aljanna ce wannan gawa ba ga shi manzo Allah ya faɗa ba ba za mu rantsa cewa yi aljanna ba ce? na? ɗan manzan Allah ya ce kun kusa kusan ‘yan aljanna da ‘yan wuta suka ce ya rasula da bai yace bisana'il hasan wa bisana'il sayyi wannan hadisi kuma a karajahu ibn majah wa Hassana al-allama ibn al-allama albani fi sunan ibn majah hadisi ne isnadin shi hasan to yadda matsalar yake na wani zai magana na eh wai za a iya zai to kusan ba ga wani hadisi can ba sahabbai sun ce wanda farko ma zai ya ce dan aljanna ba na kamar wanda ya yi jihadi aka ce zan ce dan aljanna ne a nan ce kalla da zuwa sinna da kuma hadisin usman ibn mas'ud da aka yi kuma nuna da aka tashi za su zamto sun karin bayani don da wannan na'am to yadda lamarin yake shine wato ka duba ɗabi'a ɗan Najeriya ɗan Najeriya zai ringa zagin in kana rayu in kana rasuwa Allah sarki bawan Allah wallahi mutumin kirki ko da kuma mutumin banza ne kai shi a wajen ɗan Najeriya duk gawar da ta rasu na kirki ne to haka ne kenan kowa ɗan aljanna ne shi dan najeriya ba ka taɓa ganin najeriya wata gawa ta rasu dan najeriya ya zaga ba shi mu dan najeriya ya yi mummunan fahimta ga hadisin nan da ke cewa wa ƙulu khairan fa inna me fa al mala'ika tu'minuna alama ta taqulun ku ringa faɗin alkhairi ga mutum in ya mutu dan mala'iku suna cewa amin ga abin da kuke faɗa an ce idan mutum ya rasu a ringa faɗin alkhairi to in yana da aikin alkairi a faɗa in ba shi da shi ba mutum ne ɗan luwaɗi mazinaci barawo ɗan fashi daga zo kana ta Allah sarki bawa Allah mutumin kirki ɗan aljanna ya rasu wannan kuskure ne in dai ka san mutum mutumin kirki ne ka faɗi kirkinsa in ka san mutum ban banza ne ba sai ka kai shiru an gane kada ka ce komai zai kai shiru abinka ko kuma kana iya faɗin wani abu ka ce wani tir da shi wani mun huta da shi to sai a ce wajabat ta waje ba. ka zama ɗaɗa ya zama an huta tunda an huta da shi kun fahimci wani ko to saboda haka wato hadisai kuma da dama sun zo sun nuna mana cewa wato ba a iya gane cewa wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne ko da ma mutum ya mutu a wajen yaki da ai sahabbai sun yi shaida ga mutane da yawa manzo Allah kuma yace tur kada ƙara yin haka ko sahabbai sun bude baki sun yabi wasu mutane akwai wani bawan Allah da aka harbe shi a wajen yaki sahabbai suna ta ambatawa fulanun shahidun annabi ya shiru fulanun shahidun fulanun shahidun sai ka ambaci wani ana ambaton wani annabi ce kalla innahu fin nar to ai ga sahabbai sun mai yabo na alkhairi me yasa annabi ke wanda ba kashi eh? annabi an ce fulanun shahidu annabi ce kalla innahu na na fi burdatin galla. a'a yana cikin wuta saboda wani bargo da ya koye a wajen yaki daga cikin dukiyar ganima sannan kuma manzan Allah ya ji wata baiwa Allah umul ala tana cewa tana ta kyakkyawan yabo ga Usman bin Mas'ud lokacin da Usman bin Mas'ud ya yi rashin lafiya kuma ya rasu sai take cewa rahmatullahi alaika ya aba sa'ib fa shahadati alaika laqad akramaka Allah tace rahaman Allah ya tabbata a gare ka ya kai aba sa'ib ni dai shaidar da nake yi a gare ka Allah ya karrama ka dan aljanna ne kawai ta riga ta bika mai aljanna kyauta fa shahadati alaika laqad akramaka Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudriki anna Allah akramahu me ya sanar da ke ya ke umul ala cewa Allah ya karrama shi da aljanna to tun daga lokacin sai na firgita in jiwa in ji umul ala fa ce la adari la adari bi abi wa ummi ya rasulullah tace wallahi ban sani ba ban san ko Allah ya karrama shi ba mahaifina da mahaifiyata su zamanto fansa a gare ka ya rasulullah sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam amma Usman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin yace amma Usman bin Maz'un tabbas wallahi mutuwa ya zo masa wa inni la arju lahu alkhair mutuwa ya zo masa ni ina fatan alkhairi gare shi ya rasu ina mai fatan alkhairi wallahi ma adari wa ana rasulul wa ana rasulullah ma yuf'alu bi yace wallahi ni ban sani ba alhali ina manzo Allah a matsayina na manzo ni kaina ban san yaya za a yi da ni ba manzo Allah bai san matsayin shi ba Eh? manzo Allah ya ce shi yana manzo Allah shi kanshi bai san yadda za'i da shi ba yanzu manzo Allah bai san matsayinsa ba to wannan magana da ya faɗa ba eh wallahi wallahi ma adari wa ana rasulullah ma yuf'alu bi wallahi ban sani ba alhali ina manzo Allah ni manzo Allah ne ba ban san abin da za a aikata gare ni ba to wannan hadisi da shi kadai ne da wannan hadisi ne kadai da ka samu yan akalaniyi da ka samu yan wato mutanen irin su mutazilawa da sauransu wanda ba san darajar hadisi ba da wani yake wannan hadisi ya yi karo da ayin alkur'ani wannan hadisi karya ne ba ko bola ne wa iya billah to shin wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba wallahi wannan hadisi ingantacce ne imamul bukhari ya ruwaito shi to wannan hadisi in kana so ka fahimce shi ka koma zuwa ga ayan alkur'ani kan shi ma kuntu bid'a min rusul wa ma adari ma yi alubi, wa bikum ba ni ne farau daga cikin manzanni ba akwai manzanni da yawa kuma ban san abin da za a aikata da ni ba da ku wa ma adari ma yi alubi, wa bikum ban san abin da za a aikata ba da ni da ku ga yanzu ga aya shi ma wannan ayan da izi ne wa'iyar iyaz kaga ga ayin qur'ani ya ƙara maimaita abin da manzan Allah ya faɗa kuma Allah ma ya ce manzan Allah ya gaya wa duniya haka in biyu illa ma yuha ilayya ba wai ina bin komai ba ne face abin da aka yi min wahayi to wannan aya haka aka faɗa amma daga baya kuma wannan manzan Allah ya faɗa a farko kafin ya san matsayinsa kafin Allah ya gaya masa matsayinsa amma daga baya ai Allah ya gaya masa inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kaga Allah ya gaya masa cewa tabbas zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da kuma abin da ya jinkiri nan gaba da ma abin da zai yi nan gaba ma, in akwai shi ma an gafarta masa kuma Allah zai cika masa ni'imansa kuma zai shiryar da shi wa yansuraka Allahu nasaran aziza har zuwa dai karshe kuma da nan wajen yanzu manzo Allah ya san matsayin shi ko bai sani ba ya riga ya san matsayinsa wancan magana a riga an goje shi ko saboda haka sai ita wannan baiwa Allah ummul ala ta take cewa fa wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abadan ce na rantsi da Allah ba zan ƙara tsarkake wani mutum ba bayan wa bayan bayan wannan bawan Allah na yi kuskure ba zan ƙara ba ashe kuskure ne ka ce wani dan aljanna ne kuskure ne ka ce wa ya yayi shahada har ma gashi hani ya zo karara wato mutum ya bude baki ce fulanun shahidun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi la yukulamu ahadun fi sabilillah na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa wani mutum bai taba samun gyambo ba fi sabilillah bai taba jin ciwo ba wajen jihadi ai yujra ai ba taba jin ciwo ba a wajen jihadi sai ce wallahu a'lamu biman yukulamu fi sabilillah duk da Allah shi ya fi kowa sanin wanda ake ji mai ciwo fi sabili kai dai ka ga mutum ko zahiri za mu ga mutum ya mutu wajen yaki wani ya mutu ne don kabilanci wani ya mutu ne don bangaranci wani ya mutu ne don neman ganima wani ya mutu ne don kaza don ayyabe shi Allah ta'ala kaɗai ya san abin da ke cikin zuciyar ɗan adam saka mutuwa a fagen fama alama ne na shahada amma babu tabbas sai gobe kiyama mun gani misali an gane wannan ko kaga wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa sannan ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatawul bari ya kawo wani asar daga umar dan khattab radiyallahu anhu cewa kuma na cewa innakum taquluna fulanu shahid wa fulanu shahid lalle ku kuna cewa wane yayi shahada wane yayi shahada wala allahu an yakuna qad zai iya yiwa ya kasance ne ya boye wani abu ganima ku dai kuna ganin mutum da zahiri zai iya yiwa ya yi gululi to zai iya kuma ya yaƙi ne don ƙabilanci eh? wala allahu an ya kuna ƙarƙalla kin ƙulu man kutila fi sabilillah aw mata ta huwa shahid ku faɗa a dunkule ku yi shahada bil was ka ku yi shahada bil ayn ku ce kawai man kutila fi sabilillah duk wanda aka kashe shi fi sabilillah to ya yi shahada to ƙarƙashin wannan hadisi jama'a ya nuna kenan wato ko da an yabi mutum ba za mu iya tabbatawa ba me yasa ba za mu iya tabbatawa ba idan misali yanzu wani mutum ya rasu ba salafi ko mai kirki sai muka yi masa kyakkyawan yabo shin za ka iya cewa wajabat to mu da muka yabe shi din ma shi menene tabbata kanmu ko ba gane wannan ba dan akwai hadisin da ce saka samu mutane 40 sun ma mutum sallah wanda ba taɓa shirka da Allah ba face aljanna sun waje ba gare shi aljanna ya waje ba gare shi to yanzu wa'annan mutane 40 da suka mai sallah kana da tabbaci ba sa shirka ga Allah yanzu mun ga mutum an samu mutane sun kai dubu ɗaya sun mai sallah za mu iya rantsuwa dan aljanna ne an ce mutane arba'in ko aka samu aka tace su arba'in ba su shirka da Allah ba ba sa shirka da Allah face aljanna ta waje ba a gare shi to wannan har ila yau dai wannan magana ba mu da tabbas don wayannan mutane ba mu san gaibi kansu ba sai muna kyakkyawan zaton mutanen da suka sallaci sallan wani mutanen kirki ne ba sa shirka da Allah saboda haka muna mai kyakkyawan zaton dan aljanna ne shi ba wai mun tabbatar ba kun gane ko ba mu da tabbas to shi ma wannan hadisin wayannan sahabbai da annabi ya ce musu wazabat ai annabi ya tabbatar ta hanyar wahayi ko annabi ya tabbatar ta hanyar wahayi cewa wayannan da suka yi shaida a gare shi mutanen kirki ne to mu wane ne zai shaida a gare mu sai mutanen kirki ne babu ashe mu ma idan muka yabi mutum da alkhairi kyakkyawan zato ne ba yaƙini ba ne Allahu a'lam wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa lafiya me hukunci a karanta alkur'ani a yi tawassuli da shi domin ladin ya kai wa mamaci ya halatta a karanta alkur'ani a yi tawassuli da shi don ladin ya kai wa mamaci hmm. to karatun alkur'ani dai in dai yara ne imamu shafi ya ce idan yara ne suka karanta ga ubansu to insha Allah ladan na kaiwa amma sauran mutane wasu karanta wai lada ya kai gare shi baya kaiwa an gane an cewa Allah ya lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata to ai alwaladu min kasabi abihi shi ta yana daga cikin sana'an mahaifinsa idan da ya karanta ƙur'ani ya ce lada ya kai ga mahaifinsa yana zuwa amma sauran mutane idan sun karanta suka ce lada ya kai gare shi baya kaiwa gare shi allahu a'alam ya hukuntar saukan alqur'ani da sabon gida wai ya hukuncin sauka alkur'ani da sabon gida ba shi da iyaka bid'a ne kamar yadda malamai suka yi bayani na ga fatawowi na su ibn ba'az fatawowi na su ibn usaimin sun nuna wato karatun qur'ani don za a yi dan an yi sabon gida a ce a sauke ya saba wa sunna baya halatta to masha Allah wa alaikum ka zo in an zo an mutu ya sabu gina sai kira malamai a za su kilo Qur'ani to mutum ya yi wannan magabatan mutum yi wannan to bai za ka so ka yi magabatan mutum yi sabon gina ko ba su yi ba sun san ƙur'ani ko ba sani ba to me yasa ba su yi ba sai sai ne ga gano ka fi san darajar al mafi asiri duk abin da ba su aikata ba hakura kamar yadda wani ke cewa if haisu wa kafal out kif haizu wa kafal qawm wa qul bima qalu wa kuffa amma kafu an gane ku wato ka tsaya wurin da mutanen suka tsaya ka faɗa abin da suka faɗa ka kame daga abin da suka kame gare shi in sun kame game da abu ka bashi sun fi ka sanin dalilin da ya sa suka kame gare shi saka baya halatta idan mutum ya yi sabon gida kawai in zai shiga ya shiga gida da addu'a Allahumma idan mutum ya shiga gidan ya ji alamun gidan akwai iskokai babu laifi dan ya karanta suratul baqara don koran iskokai wannan ba laifi bane wani matsala ne yasa aka karanta qur'ani ba wai dan an yi sabon gidan bane na'am to wallahi ni ma duk na ga ina na ga gardawa suna sai da gardawan ahli sunna da na sufayi suna yin hadda wato mahaddata a yi ta karatun qur'ani to ban san me suka dogara kan shi ba suke yi Allahu a'lam in dai sun dauki wannan ibada ne wanda suna neman lada wajen Allah to gaskiya ko matsala you. Eh. na da shirka karama da babba gaba daya amma kan za mu ɗauka shakan babban shirka babba to da karatun da muka yi na alkhairi Allah ta'ala ya ba mu ladan shi wanda muka yi kurakurai a gare shi Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala shi taimaki musulunci da musulmi kuma ya kankan da kafirci da kafirai wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ƙarshen sa bayan Allah da suke hannun wayannan bayan Allah da suka kama su kai garkuwa da su Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su Allah ya kubutar da su Allah ya kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya Allah ya kawo ta'addanci a Najeriya Allah ya kawo ta'addanci a Najeriya an ce za a nemi taimako insha Allah za a zagaya a nemi taimako yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu tastanzilu la yanfiqu